to ga kuma yanzu ma lakurawa ma sun bayyana lakurawa sun bayyana ita kuma wata fitina ce sabuwa fil a leda jiya ma sun tarwatsa gari yanzu sun bayyana sun shigo kebbi 'yan ta'addan nan na majawo da sauran ƙungiyoyi na fasa'ilul a irhab ƙungiyoyin 'yan ta'adda na yankunan mali da cikin sahara to can tunda al'umma ne da suke kishin kawunansu suka san ciwon kansu sun yi duk mai yiwuwa sun matsa musu lamba sun kasa samun sakat a can to da suka ji matsi ya yi yawa sannan sun fara haharba tauraron ɗan adam ta yadda duk suna muraƙabar a dukkan wani movement duk wani movement na 'yan ta'adda to ba sa ji da daɗi kuma wanda ta ɗaure wa abin gindi faransa sun kore ta mali ta kore su dama kuma daga nan 'yan ta'addan suka fito kuma nan suka fi karfi nijar ma ta kori faransa kaga an karya lagon me 'yan ta'addan don dama wa'annan faransawan da suke cikin kasar su suke me sai su suke yin injiniyarin din abin kasar burkina ta gane haka saboda suna kishin kawunansu sun fatattaki faransa saboda haka sai ya zama korar faransa daga wannan yankin ya karya lagon ta'addanci da kashi tamanin cikin ɗari da suka ji matsi suka rasa yadda za su yanzu masu ba su da'ami ba sa nan an kore su iyayen gidansu kenan gwamnati kuma tana ragargaza su dama in an su da gwamnati wani ɗan ta'adda ne ya isa ya gama da gwamnati to tun da wayancan sun fatattake su shine yanzu sai suka ga to ina ne kasar wayanda ba su san ciwon kawunan su ba wayanda ba sa kishin kansu tun da mu kana ganin yadda shugabanninmu suke ta falfalewa da gudu suna tafiya faransa me suke zuwa yi can me alakan najeriya da faransa me najeriya take nema a faransa to sai aka je kaga yanzu wato a fakaice don mafaka aka ba su a fakaice ƙarya ne a ce ba da gangan aka yi wannan abun ba yanzu suka sadado yanzu suka shigo Najeriya tun ana dine abin yanzu gashi nan duk jaridu sun rawaito ya bayyana yanzu har za a fito a labaru ana cewa an gwabza faɗa da su sun kashe mutum kaza su ma ana tsammanin an kashe musu amma ba a samu gawokin ba sun gudu da su yanzu suna nan sun addabi jihar kebbi jiya din nan ma da suka tarwatsa gari jiya jiya din nan sun tarwatsa gari yanzu sunan su lakurawa yanzu kana jin rundunar tsaro na najeriya wai ta fito ta ce za ta tabbatarwa lakurawa cewa za su san sun abin nan sun zo kasar mayaka za su san sun zo kasar da ake da tsaro za a gasa musu aya a hannunsu haka haka rundunar tsaro ta ce yanzu don Allah in za a yi wannan ya kamata a basu su iso har su fara kaiwa hari garuruwa su ma fa yanzu fa haraji fa suka daddora wannan wace irin lalacewa ne ta same mu kuma abin da ake tsoro abu ne mu hada mu bar mace yanzu tun suna yanki za a yi ta watsa su da kaɗan kaɗan yanzu ba suna kebbi ba ba za ka yi aune ba sai ka ji an ce sun addabi sakwato sun addabi to dama ga fitinar masu garkuwa da mutane to yanzu ga wata kuma sabuwa fil inna lillahi wa inna ilaihi raji to sai kai ta tunani mukan kan me ya same mu ne a kasan nan kuma duk wannan bala'in da fitinar sai ka ji a arewa duk bala'in da fitinar sai ka ji a arewa sannan yanzu abin takaici fa an bar talaka shine zai samu a kansa mafita yanzu ko yakin da aka gwabza jiya din a jihar kebbi da su mutane ne fa suka ga kawai bari su fita su nema a kansu mafita suka ebu makamai mai adda mai gariyo mai barandami wanda suke da bindigogi aka fita aka je aka gwabza da su to mutum yana da bindigar da in ya fara harbawa har ta shiga shi nan kamar gyada a wajensa kawai ya karar da shi yadda ya ga dama da kai da kake kururuwa da barandami ko tsitaka ko gariyo ta ina za ka iya da shi ko adda ko takobi shi ne fa makamu ta ina za ka soma da shi ko kwari da baka ya fi karfinka ko ta bindigar diran kake ka harba ka laɓe ina zai yiwu to abin ya mana yawa to muna roƙon Allah kawai shi zai iya maganin wannan abu Allah shi zai iya mana maganin wannan abu muna roƙon Allah ya mana maganin wannan fitina Allah kawo ta duk waɗanda suke bayan irin wannan su suke kunno wannan abin Allah ka fi mu sanin su Allah ka mana maganin su ba mu da karfi ba mu da dabara ba mu da komai Allah in laifi muka yi mun tuba ba dan halin mu ba Allah ka kawo mana karshen wannan fitina yanzu fulanin daji ma an rasa yadda za a yi da su ko in ce yan ta'addan daji ko kar kuma mu dinga saba abin da muke bari yan ta'addan daji ma an kasa a kawo karshen su har muka fito muke ce mu da awar da ake yi ta za a yi sulhu muna goyon bayanta a sasanta to a yanzu kan in maganin dama ne ya zama dole sai a sasanta da wayannan dan su ma a yi amfani da karfin su du a ji a karu wayancan bakin hauren kuma da suka shigo ah, ko ba ka ba an samu karin sojoji su wayan nan a nemo su su ma to yanzu ga nan wani abu da zai haɗe mu da kuɗin duk ya gama da mu saboda haka yanzu sai mu haɗe da kusan huɗu a aje duk wata shegantaka kuma a ji a tunkari wayancan ba haka ba ne a ji a tunkari lakurawa ka ji wani sunan shegantaka ma da haka sa musu ka shiga ka saka lakurawa a google ka ji bayani a kansu to wallahi wayannan abubuwa ne mu ba mahaukata bane kuma mu ba wawaye bane dukar muke kallon wayannan abubuwa abubuwa ne tsararru shiryayyu shiryayyu kawai wanda ake idan a cutar da mu muna roƙon Allah duk masu kitsawa ko masu shiryawa Allah ya mana Allah ya mana maganin su musulunci baya daukan kaskanci baya daukan kaskanci sannan kuma asalin addinin musulunci ya ginu ne ala ighazatil kuffar li yaghiza bihimul kuffar a akan fusata kafirai abin za a yi su ji zafi a ransu su ji ba su ji daɗi ba to shi ake me yasa saboda ai kullun kafirai cikin yaɗa farfaganda suke game da me game da musulunci na yi muku ɓatanci na yi muku yarfe da ƙage da sharri kullun aikin su kenan kullun aikin su kenan har ma suka a wannan zamanin saboda tsabar ƙeyar kafirai da musulunci wai suka sa wa musulmai terrorists 'yan ta'adda wanda duk nau'in ta'addanci ya kare a gindinsu amma kuma suke kiran musulmi shine ɗan ta'adda wanda a duniya ba a taɓa samun mutum mai rahama mai tausayi mai son zaman lafiya da lumana da son kwanciyar hankali da son al'umma ta haɗa kai kamar musulmi ba inda musulmin gaske ne amma kafirai tsabar shegantaka wasu ka sa wa musulmi waɗan ta'adda yanzu wani ta'addanci ya wuce abin da amerika ta yi a afghanistan don allah a tarihi akwai ta'addanci sama da wannan ta'addancin da amerika ta je ta yi a japan a yakin duniya wani ta'addanci ne ya wuce wannan wani ta'addanci ne a duniya bayan ta'addancin da turawa gamayyar turawa da suka fito daga kasashen turai daban-daban suka yi wa musulmai a andalus a spain a tarihi ka gaya min ta'addancin da ya kai wannan shafe al'umma fa aka yi biru matiha gaba ɗaya al'ummar aka shafe ta yau in ba asaru tarihiya ba wuraren tarihi ba wa zai ce musulmai sun rike spain me za ka gani da ke nuna haka me aka ban musu kwaya ɗaya shafe al'ummar suka yi baki ɗayanta ko dai ɗayan uku kawai aka ba su ko wanda aka kashe shi wanda su suka fi yawa Allah kaɗai ya san miliyoyin musulman da suka kashe ko wanda ya yi tamakuni ya gudu ya tsira da addininsa ko kuma wanda ya haƙura ya ɓoye addinin ya yi ridda ya bar addinin to kuma wa kazalika ya fa'alun wani ta'addanci ne ya wuce abin da suka mana a Najeriya a daular Usmaniya a 1903 wanda bayan sun shigo yankin ba nasu ba ne suka shigo suka ce sai sun mamaye mu karfi da yaji suka shigo suka fara mamayar kano suka fara mamayar mamayar kano a lokacin sarkin kano alu mai sange sannan daga kano shi kuma ya je gidan kakaninsa shi sarkin kano na wancan lokacin sakkwato ya je gidan kakaninsa domin uwarsa 'yar sarkin musulmi ce da aka aura wa sarkin kano saboda haka masarautar sakkwato masarautar sarkin musulmi kenan kakaninsa ne ya je wajen kakanninsa a hanyar dawa in samu labarin an ci garinsa ya koma a hanyarsa ta komawa turawan suka dirkaki sakkwato a can suka haɗu da shi suka gama da shi sauran mutanensa sannan suka tafi sakkwato sarkin musulmi itara dukkan kabinet na daula ta musulunci ya gaya musu ga fa hatsarin da ya sako mu a gaba menene abin yi menene abin yi za mu sallama ne saboda ƙarfinsu da aka ce suna da shi da makaman da suke tattare da su za mu yi istisilami ne mu ɗaukar tsanci duk majalisar malamai ta daular musulunci ta haɗu a kan walan ya ja'alallahu lil na alal na sabila ba za mu miƙa musu wuya ba za mu tattare ne mu yi hijira mu bar musu garin dukkan malamai na daular musulunci suka ce a'a ba za mu tattare haka kawai mu sallama garinmu da iyayenmu da kakaninmu suka yi jihadi na musulunci suka kafa daula ta musulunci suna zartar da dokokin Allah haka kawai wasu arna su zo rana a tsaka mu tattara mu ban musu garin ba tare da mun nuna wa Allah bajintar mu ba ba zai yiwu ba to me ya rage kenan gwamzawa saboda haka alkali abdullahi wanda shine shugaban alkalai na daula a wannan lokaci shine muftil am ya kafa hujja da littattafan shehu da fatawowin shehu ya kafa hujja da littattafan shehu abdullahi na gwandu da fatawowinsa akan ba mu da wani hanzari a wajen allah ya mu tsaya mu fuskance su al'umma musulmi suka shiri suka fito suka tunkari wa waɗannan kafiran na turawa aka kama gwabza yaƙi aka kama gwabza yaƙi suka dinga kashe sojojin musulmi suka dinga kashe sojojin musulmi har sai da sojojin musulmi al'ummar musulmi suka fahimci cewa ba za su iya da waɗannan turawan ba aka ƙara zama a ƙarƙashin daula aka sake tattaunawa ƙarƙashin jagorancin shi sarkin musulmi wato a <coughs> ƙarƙashin jagorancin sarkin musulmi a tahiru na ɗaya to sai aka sake cewa to yanzu abin da ya rage tun da musulmi sun yi iya abin da za su iya shi da su hijira mu ban musu garin mu tafi wani waje inda za mu je mu samu damar da za mu yi addini kamar yadda Allah ya umarce mu aka fitar da wannan fatawa cewa yanzu ana umarni duk wani musulmi ya tattare nasa ya nasa a ban musu garin amma ba za mu zauna ƙarƙashin kafirai waɗanda za su hukunta mu da dokokinsu ba bayan muna da daula ta musulunci da muke aiki da dokokin Allah yanzu ya waje ba mu hijira a karkashin haka duk al'ummar musulmi suka dinga fitowa daga ko'ina suna mara wa sarkin musulmi aka fita cewa za ma su bar yankin gaba ɗaya za su nufi ɗakin Allah su je su samu inda za su je su bauta wa Allah saboda haka sarkin musulmi da jama'arsa suka janye suka bar garin turawa saboda zalunci suka ci gaba da binsu haka suka ci gaba da binsu sarkin musulmi idan suka ga za a cin musu su tsaya su fuskanci turawa a gwabza a gwabza su yo gaba haka turawan su biyo su har aka zo jigawa aka gwabza ƙazamun fada wanda al'umman musulmi suka yi wa turawa mummunan kisa sannan suka jawo suka taho turawan duka suka suka suka ranta a nakare suka gudu kuma da suka tafi suka ƙara yawa shiri suka ce ba za su haƙura ba to daga nan sai suka rasa ina al'ummar musulmi suka yi har sarkin musulmi ya taho ya zo shi ƙasar gombe da shi da jama'arsa ya zo ƙasar gombe sai ya ji labari turawa sun ƙara yawa gangami daga gabas sun zo sun tare caji ba yadda za a yi a wuce turawan faransa wannan kuma turawan ingila ga su daga nan su kuma suna ta suna ta barna saboda haka yana wannan wajen sarakuna na wannan yankin a wancan lokacin suna zuwa suna kaiwa cappa a sarkin musulmi suna kuma kai musu agaji duk tarihi ya rawaito waɗannan abubuwa duk sarakuna na wannan yankin a wannan lokacin suna zuwa har daga masarautar fikaɗin nan suna tashi suna zuwa wajensa suna kai masa tallafi turawa suna ta bincike sai suka samu labari ai shi da jama'arsa suna nan gombe suka ƙara yowa gangami kaga fa sun fa sallama musu garuruwa yan shi da jama'arsa sun zo ne nan kawai su samu su bauta wa Allah to sauran jama'an musulmi da suka samu labari sarkin musulmi yana nan to sai kowa ana ta hijira ana tahowa wasu ma da da suke sakwatan ba su taho ba su ma sai ana ta tahowa ana zuwa ana haɗewa da sarkin musulmi to har turawa suka samu labari suka ƙara yowa gangami suka ƙara tahowa suka yi shiri mai karfin gaske sarkin musulmi ya samu labarin zuwansu cewa kawai sun yanke imman nasuru wa imman shahada tunda ba za mu iya barin nan ba turawan faransa sun rage sun tare ba yanda za mu yi to yanzu abin da ya rage mu dai ba za mu sallama ba su abin da suke so kawai su zo su sallama suka ce mu kuma duna zalikal maut gwara mu mutu da mu mika musu wuya saboda haka sarkin musulmi ya jagoranci rundunar musulmi ya nuna bajinta ya nuna gwaninta ya nuna mayata aka dinga gwabza yaƙi aka dinga gwabza yaƙi aka ɗebe kwanaki ana gwabza wannan yaƙi sojojin musulmi suna ta shahada kuma suna alfahari da haka har a ƙarshe turawan nan suka yi nasarar harbin sarkin musulmi a tahiru na ɗaya a goshinsa shikenan to faɗuwarsa da ya yi shahada allah ya karɓi shahadarsa to wannan shine nasarar da turawa suka yi a 1903 suka kama wannan wannan yanzu mai sunansa amma kawai su duk wannan abin da suka yi duba wannan bane to daga nan sai lagon al'ummar musulmi ya karye sai tsoro ya kama su daga nan ne suka warwatsu suka warwatsu suka yi ta sanadin haka aka kafa garuruwa da yawa aka kafa garuruwa da yawa daga wannan lokacin da duk aka kakkafa su saboda haka a wannan shine yadda tarihin sarkin musulmi to da kuma suka watse din nan sai suka je suka shishiga ƙauyuka suka yi ta kakkafa makarantu duk kakanninmu ana aka tarwatsa su shi yasa muna tarihi akwai kakanmu malam musa wanda da shi aka gwabza wannan yakin bayan an kashe sarkin musulmi ya koma jihar jigawa digijin saboda haka ya kafa garinsa ya kafa makaranta to haka suka yi ta yi haka akwai kakanninmu waɗanda suka watse sun zo nan yayu yankin damba sun kawo duk irin waɗannan garuruwan galibi a wa'annan lokutan aka kakkafa su suka ci gaba da rayuwarsu a nan suka watsar da komai yadda turawan ba sa ma jin labarinsu turawan nan kuma suka ci gaba da mamaye manya-manyan garuruwan garuruwan musulmi to amma fa su wai duk wannan abin da suka yi ba fa sunansa mai ba ta'addanci kuma yanzu sai ka samu wani wawa a nan wani wawa wanda aka wanke mai kwakwalwarsa wai wa'annan azzaluman turawan su suke birge shi ake sha'awar ya je inda suke ake sha'awar ya rayuwa irin tasu mutanen da suka yi maka wannan keta alfarmar a tarihi suka yi maka wannan zalincin a tarihi to saboda haka mutane ne yan ta'adda kamar da Allah ce la yarkubuna fi mu'minin illan wala zimma in dai suka samu dama a kanku haka Allah ya ce duk abin da Allah ya faɗa na haka ne la ya'alunakum khabalan wa duma anittum kad badatil min afwahihim wa ma tukhfi akbar to saboda haka yan ta'adda ne lamba ɗaya amma a hakan za su kalli musulmi su ce masa wai wai dan ta'adda saboda ba su da mutunci